da zai ina magana kuna jiko ina ku tashi kuna kiko fresh miyame kuma hidden soko kuna so da sautin su ne kuna so da sautin ku ne ko kuna so da sautin mu ne kuna so da sautin ku ne kuna mora sautin su ne kuna mora sautin ku ne kuna mora sautin mune, ne kuna mora sautin Yeah, me dance, what a quiet dance, oh. Yeah, me dance, what a quiet dance, oh. Nah, say quiet us, say quiet us. Barwasian tas, Barwasian tas. Unzoom be a bass, unzoom be a bass. Yoda wa papas, Yoda wa papas. Yemana, say quiet us kuwayatas varawasiantas varawasiantas rizomubiabas rizomubiabas yaurawa papas tendeyamiyawandipanga ba mace mini na gaji yau sai da kowa ya dame ji me haka kina yi ran gaji gidan nawa kike majan aji nawa nawa kada ki kara rashi rawan ki zai dami asara a dakiya kike fisara yawa maza maza ki kara yau ba mai cewa bari yau ba mai cewa bari rawa kawai babu zancen fari kawai babu zancen fari lema eh na sai kowa ya tas sai kowa ya tas fara wasiyan tas fara wasiyan zoma biya bas zoma biya bas yorawa ba pas yorawa ba pas emana se kowa ya tas se kowa ya tas bara wasian tas bara wasian tas zoma biya bas zoma biya bas yorawa ba pas tende yamiya wan pa yami dance kwa to kwa dance so oh. yami dance da kwaye dan su na so da sautin su ne na so da sautin ku ne ko kuna so da sautin mu ne eh, kuna so da sautin ku ne kuna mora sautin su ne eh, kuna mora sautin ku ne ko kuna mora sautin mu ne eh, kuna mora sautin ku ne na sai kowa ya tas sai kowa ya tas bara wasiyan tas bara wasiyan tas mun zo mu biya bas mun zo mu biya bas Yoda wa papas. Yoda wa papas. Emana, sipo wa yatas. Sipo wa yatas. Bara wa siantas. Bara wa siantas. Uzomu biya bas. Uzomu biya bas. Yoda wa papas. Tinde ya miya wa nipanga. Tinde ya miya wa nipanga. Yes, I. So deep from howsortof.com.